Jiya da ya magana kan malamai kuma ya magana kan irin mahimmancin ilimi cewa ba za a same shi a dai doka haka dai ba dole sai an wahala ta bin hanyoyi kala kala. Kuma ya magana kan ilimi abu uku ke hada ilimi abu hudu. To ba haka zai ci gaba. وأجل مربوط به ومنافس ذو الأقيد أم الأجل الأعود إرفان رب العرش ثم صفاته وفعاله فإلى خفاياه اقتدي ومدار هذا العبد في أدواره من يومه وغدا ومن أين ابتدي تلك المعارف لا تتعشق ناقص يهذي ولا يهدي خصيم من ددي لخ da shi ne ya ce lokacin da baya ya faru da wasu abubuwa guda hudu ya samu ɗan itacen ilimi kuma can ya daban-daban ne ya ce wa abin da girman mahbudin abin da aka guri bihi ga wannan ɗan itacen wa mana ta sun kuma daraja cikin ɗan itacen na ilimi an san gul'aɗaya wanda adda da daɗe al'abka mahi wanzuwa al'ajalli mahi girma al'awadi mahi tsayuwa daidai wa daida abinda suka mihi ma'ana lokacin da an ka shuka ice ai son aka yi ɗaya masu yawa ko masu amfani to ko kwanyar mutum lokacin da ilimi ya shiga cikin ta an yi ta hidda abubuwa ajiyoyi masu kyau shi ne da ya nuna to sai ce daga cikinsu irfani wato wanda fara din khabari ne ga wancan wanda daru hadal abdi to sai ce irfanu sani irfanu bil aini ba bin hamza irfanu sani rabbil arshi matalitin al arshi kuma sifatuhu sannan siffofi ne wafi aluhu da ayyuka ne to ta haka duka ka zabura ila khafaya zuwa ga shari'ar Allah oh. wanda da rumake hadal abdu wannan bawa sai dawari da bukatoci ne waɗanda abubuwan ya san sifar Allah ya san ayyukan Allah na yana nuni ne ga mutum dai ko zai yi ilimi to warar tauhidi ya shi ke da karamci sannan kuma ya kowane ilimin jada aƙalla wata daga cikin tatsali da siffofin nan guda ashirin waɗanda suka tabbata ga Allah ya san abu da suka koru ya san kuma abubuwan da ajiyar kuma da irin haka ga manzanni ya san su min shi da ya ne wa gadin wa min ainihin kuma yana aka kwane shi shi ke ne ya san yau yanayin da shike kuma da inda za a dusan mu kuma da lokacin da aka talace shi ya rufe su na duk kiyaye tilkal ma'arif wayancan sannai din da ake faɗi to la shaƙa shi ku ba gogotayyan nafisin mutum mai mai tohin magana ne, wanda shi mai tohin nan hazi yana surattai kawai hazi da la zai bai zai su ba kuma khasimin mai tsananin husuma min dari mai taurin kai ko aladul khasami kenan to nan yanzu aibatun ilimi kawai amma ba aibatun aiki da shi ba sai ce bai za ta hallat idan waɗancan ilimin masu kai kawa bittana suke da ibada wata da tsoron Allah wa imaratin kuma da ni da lamari lil ga sarki na mallaki almutawaki da makadaici to duk mubtada ne idan suka yi waɗancan ilimin masu zai kawo da wannan abubuwa aiki kenan to lokacin kyawun da abin ka zai yi wagarar za su wala kanta ala hulalin na fa'isa bisa da tufafi Mun mulhula da kayayyakin kawa da ake azawa fokal adabi ne bisa ga wurin al'azara budaren mata a nuhadi masu kusashen nono to nan abin da suka nufi mutum na yana da ilimi to kamar wata mata ta mai kyau to ina mace tana da kyau ina ga tasa abubuwan kawa ne mutum na da ilimi yi kyau ko da bai aiki da shi ba ina ga yi aiki da shi tunda in ma bai aiki da shi ba akwai matsala wani ana cewa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qawli ubadul wasan wanda ya sani bai aiki da sani ba kamin azabta masu bautar gunki za a suma da shi azanallahu to sai ce kuma waɗanda abu idan ya aiki da ilimin nan ya kamanta shi da abubuwan haza su ga mata sai ce a zarar za su walakanta bi tajin da kambe fi jabini wanda aga goshin mu mallakin wanda an ka ba sarauta min azuri na zinarin da ake samun sai lo'oloyin cikin lo'olo zabar jiji zabar jiji haka kwandon gimlin da aka sawa na kawa don an san mutumin da adda sarauta ko bai sa kan dai ba akwai farjini to haka idan mutum na da ilimi to gani ya amfani da shi ya ga farjini bisa farjini tunda ta ya gabata mana ya ce mana dan nasiru hadda zuciyar sarki mai taurin kan yana jin tsoro ne yana makarkata in gani so zallo ya kudu min wa haibata manzarin to sai can inda yake kalbul malikul asad da muhabbatin to wayan can abubuwa tsololuwar su ne wanda aljinaidu malam jinaidu albagadari ta sallama ha ya hauto su ma'ana ya san waɗancan ilimma na harkar tauhidi wa kuma da jama'a ce nazari sun sabka ga sharfan fuwaikal farkabi sharfan ga ɗaukaka fuwaika bisa ga alfarkabi tauraron farkabi biha saboda waɗannan ilimma abin da suka nuhi ma'ana mallan junaidu ya ko'ina an kai suna ne kamar dai duk zaman tauraron farka da zama akwai farkada ne. mutum zama su sama amma lallan jima'i suna ne har ya kai sa har ya wuce su farka da ni to sai ce tun kalmar kare ne an can girmama majirma ne a haɗa da ilimi a yi aiki da shi wal mahaminu da abubuwan da ake godewa kuma wal ulara daukaka to la harizun ba horo horo ba ne wanda taski wanda za ka sha shi Ka abin cikin gora a wanda ɗan ƙarami dai ba abu na mai sauƙi ba kama kaɗe kuma wani wani dai ka sha ya mm. riyadatu waɗancan hore-horen rayuwa shi ne exercise mm. la ga ruhubani ba wai hore-horen masu addinin nasara ba ne bayyana mm. tanasurin tsakanin masu addinin nasara shine kirista ba ta haure masu addinin yahudanci ba irin nasu ba ne wancan na addini to sun ka gani ko yace to in wani ya ce da waccan ibara da musulmi ke yi da waccan ibara da yahudu nasara ke yi guda ce tunda yahudu ma da ai ibada bata ma suka da musu ba nasara dai to sai wani ayar sai ce to yanzu ayu addu nasara ana kidaya a ce maiki kullama mustamsirin dukkan abin da ya kama da maiki shi ke musu a ce maiki ne haka bane kama da wanda ba ta wani ko koyo abdulaisan ana kidan zaki a cikin ga abu zaki ne kullama musta'sil dukkan abin da ya kama da zaki to ba haka bane mu haka tun da ba a cewa abu da ya kama da zaki shikenan zakin nan to lalle ba yaran ibada suna san suna ibada muna nan muna ibada a ce iri guda ce to shine ne ce salaku sun shiga biha da wadancan girmame girmame fi manhajin da hanya su waɗancan su fayan na ah. ma'aikar junaidu ah. ga fi manhajin da hanyar da alamu tuto waɗannan duwatsu waɗannan hanyoyin masu lokacin ah. an ɗaukaka su misali kila ga masu shiga mu'abbadi masu yin ibada su ne harkar muridai to amma kullu Jafin dukkan wani wanda adda busassar zuciya kashihin mai koyi kiyayya mm. shine mukashaha to mm. kaddalla ya bace an hada da sanne bai samu su shi aw ghalibin koko mai garwaya wa mutaharrikin mai karkacewa mutashaddidin mai tsanani ne mm. to wannan ya karkace da gare tunda yana da girman kai kenan ta surfa an atiyar lazina ta kabaru na fil'adu da gairar sake sannan mawaki na cewa idan ɓallace-ɓallace suka yi ma yawa to ta sudu a lokacin subulin yasi, za ku tushe ma hanyoyin zabura mutum ya aikin da aka lakalla bal rana ala kulubi ta da kibuna wa amin kuma da makamu jahulin mai yawan jarinci wanda laisa mufsira hujjatan bai ganin hujjar duk da aka bashi yemen bai rana to to wanda mutum ba zai kushi kai ne ba zai samu waɗanda abubuwan ba sun da miliyan zai nabi kuma wala bi mukalliri kuma zan da zan yana mai rakiya da an huda mutane su biya da yawan kura ɗaya rana bai halartar su to ba zai samu ni ma'arif din fa tun da haka ne fa'in sababiyya ke idan ya sama duka himmatun idan himma ta ɗaukaka da kai sabbatatun mai yawan jera masabugul khairati bisu ne ninki bisa zaman hajji hanyar su to don haka fa bagar ta turi ta yi ba to sai a shirye shi ta mutum ka karofar da da mutum ne zuciya su mutum mutum ka karofar da ila da tagoyin nan asibiti gaskiya abin da suka mihi ma'ana gaskiya da za ka ɗauka cikin ka da niyya to yanzu kamar taguwa ce mai ƙarfi don haka ka yi niyya ta taguwa mai ƙarfi to ita taguwa tana so a ɗaura mata yaggiyar da za ta ja ta to sai ce kuma wasu duk ka ɗaura karabal mahabbati yagge soyayya fauƙahu bisa ga wannan taguwar ta gaskiya kenan ba daidai na kana tare da masu harka sufancin nan kuma kana rike su da zuciya ba ka sun su to dama yana cikin sharbi idan kana son su ga zuciya to shi ɗan daidai da taguwa a ɗaura mata yaggiya wahtazin kuma ka yi ɗamara wata jarudu ka zazzage damci ka yi ƙoƙari ga ɗaukar duk abubuwan da suka fi kuma wal tuduli ka sako garban wata su natin da tsananin ƙarfi to shi wata gummin yin ka shi ne tsayin hankalinka shi ne wata ke to idan ka sako wannan wata ki za ta alka idan ka aikatar da haka to rubi sai ka tuga mai bayar mustaridin baro ba kana wanda a kore ba sai ko bayar mustaridin baro wanda sun ka sake ba ba ka ruwa ba ta cin ba na za ka cimma ruwa masu kyau tun da wasakinka yana da ƙarfi shi ne hankalinka warhal ka yake cewa alamu jizin bisa ga zaɓaɓɓen rakun makira mai 'yan girma gumarin masu ɗamammin ciki to yana cewa rakun ba sai ka aza rakun mun sai ce min hazmika ne ka nake ni ne ka ita rakun mun al-mansudi wadda an ka tunke da yake a ita wannan niyya ma'ana kingin nesa da inna da yadda za ta karkace ita wannan niyya ka kenan in ka yi niyya zan ka rike wannan niyya kullum sai ka kana halartar makaranta kuma walbu ka ɗaura muka mata kyautataccen giya ga maza da sauri salkuna na hankuri kenan hankulin ka yana kamar wata salka ce to ka ɗaure shi wata zayyada kuma ka nemi guzuri da aina rabbika da taimakon matalarci ka wata ka da tsoron Allah mutum ya roƙi Allah ya zan ya sa shi ga mafaka kamar da mace halimi da ke cewa to duk dai nan yana haɗin kayan da ake dina a samu ilimi kuma a samu tarbiyya ta waliyan Allah yake daga cikin sharadi kuma wata sallah yanka santu an ummi basirin daga uwari ko ɗaya ta ce duniya Wani hada ɗanta shi ne shi ɗan kuma sai da an haka Allah ta ga dare mutum gida ne wanda Allah lalatacce mai rauni duk wanda ke yawan zama ya ba girmame girmame shi wannan gidan na duniya duk wasu girmame girmame na ƙwarewar da za ta sadu da Allah zai son kai su إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلنا من السماء فاختل بنوات الأرض كابن فأخذها شيئا تزروه الرياح وزاد الشيء تفتش وسرين فكات حبال الوصل يدا سابيا من هذا الدبين شنو شرع كتابة تنتا إن دي بابا الغدن إذا ذاك سامع علم شبيدة تجي to idan ka yi haka to sai ce wadda ha son ta tsananin sun duniya la ya kullaka kai ya sake ce ma kuma mai da hamburkantacce ma'ana ka sa hamburki da garamu da mijin ba nan jin baya abu ya ne na ya dagu kamar yanzu ka gasa naman ka ka yanke shi ka komi ka gasa kuma kamar za ce sai ta sake toni za ta sha hamburki sun haɗu ka ko sarka ta da yanzu ka to shi daidai bayan ka ta mutum duniya ka shiga cikin tarbiyyar harkar ilimin abin nan kuma sai ka dawo kuma ka sake wada mu wannan kirkin kan ya shagu mm. shi ne ce la ya kulla ka wuce min ba'adi nan jiran lebe to sai ce kuma ya gane zanta idan kasar ka alaƙa rinin ga mai daraja Allah shi ka nuna ni shi in mai yalo arziki kuma rahabin dira mai warwajiyar tsoron ruwa jimmin kira mai yawan garar baki kuma cikin hadisi ta an ce jammun gafo kuma ruwa da aka yi ta mursallai cewa ɗari da goma sha uku wani wata riya ɗari da goma sha hudu sai ma'aiki can ƙarshen hadisin sai ce jammun gafo ma'ana taro ne mai yawa to sai ka ce jammin kira wanda Allah yana da tattarar garar baki وما من دابة إلا على الله رزق ما عندكم ينفد وما عند الله باقي متفكر wanda ke bincike ya ke son abu ya gani shi idan to idan haka ta faru duk mun ta gane ta kullun hannu ka zama horin ciki wa anta idan kai daidai ne biyu tana tsakiyar baki ne ba domin shi ta ne tsakiyar baki ne to dama hadisi ya ce kutu salatu ma'ana ba kwana uku ce to kwana uku na duniya to amma ai in kana bakon Allah la'al kullum kenan kana tare da Allah wannan liyafa ta Allah ai hanyar kwana uku ce to amma kuma kwanan nake na Allah ga Ali safawa. in ku an kalli su ga kwana uku na Allah ba su da iya don aya na cewa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun hakika yini na wurin Allah wurin yini to matsayin shekara dubu ne na abin da kuka To matsayin shekara dubu to kenan kamar yadda aka ce wani wani ne ce to ai nisan bakon Allah nake don haka cikin wanga aiki da nake na harkar ibada Allah kon Allah nake don haka hadisi ya ce abiya ta salas ko haka ni na tabbatar da kowannen kwanan guda ban karewa na gehen Allah kenan tunda duk gini guda shekara dubu ne don haka kenan in mutum ya soma ibada tun na cikin lafar Allah da ɗauki da bakon sannan kuma na tasta kakka tafi fi zadin da wani guzuri in tace wurin Allah kuma wala tafakka da kakka bincike guzuri Allah ya isa ومن ومن يقصد الله وجهه ومن يتق الله الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ابن يقول تشيك لا تسأل في زاد ولا تتفقد كما كبير تشيك بزوجه فهو كفاية من تجيتا إما أبين كيبا مهاني شنو ارتجائي أو إفتقيت كوكو كيبا لغيره لغيره لغيره لغيره لغيره لغيره لغيره da ka kare gara Allah kuma ka so wani mutumin duniya ne wannan abu lalle ta bu wani za ka dawo gare shi da alim da aibi musbit ne gwalje jeli duk aibin da gwalje jeli ba karami ba ne ma'ana dai aibi dai mai matsala ta lalata rukun lokacin da tana wani don haka tun da ka zo ne su hawan zan ne na haka madar kusa kamar da kake da wurin Allah. Aure shanye da gusirar da Allah ya jirkitar da wannan lagomanka. kuma wala ta khatar kakkai zaɓe a laihi da Allah duk abin da Allah ya kai fanta hamu da ka gode na ra'ayahu abin da Allah ya azaka shi da aka mu fanta hamu da ra'ayahu umarni ne ke ko za da aka to ka sani yayin da Allah ya kire ka zuwa ga ibada ce to ka sani ba za a samu akwai wasu matsaloli na nan gare ka al'ujubu akwai shamakku waɗanda su shamakon nan Allah ce wanda azzat a dami dami a dami ha kusanta su tayewa ta ga majalar hudhudi mayayatar hudhudi wata fakka da ɗayar fakala mali la'arar hudhuda kayan milgabin kaga hudhudi su shi hudhudi ƙwarin yake zara sama ya tafi nesa nesa nesa nesa tunda inni sabbi a ce ni ne malami a cikin ka fata ni ne risalan sai in inda ce dai na zo mata da da ilimi a yi malam ki hibbi na ji tuka min sabin dina ba in yake lokacin da annabi Sulaiman yana gana ta sai ke mai hayya zuwa dawo ne dan tsaya fama kusa ga ba ilimi fa kala ta malam ta in hmm. inni ji tuka min sabin dina ba in yake shi hudu hudu ya ce nan da abin da aka yi gudu gudu dai yana tafiya nesa to waɗannan shamakun duk da hudu hudu zai iya kusanta su kenan suna da nisa waɗanda ba su ce daga lokacin da za ka da Allah shi ayya dole yana koma bayan da Allah irin su shaɗan na da rayuwar ka da mutane da ka janka su dai suka yi to sai ce don haka farko yi suka da jawa da hannun garma ta niyya ilaihi zuwa ga Allah don haka kakke mai waɗannan shamakon su tare ko mabshamin kana mai yawan ta san mu duk abin da ka ta san shi an mabshamin dama ana tare rajulun ga shamshan abin da an ga shamshan wanda ake yi kowa duk abin da ta san masa ya shi shi an ga shamshan bai guda shi kai zai guda shi Mr. Tuhal Abuwa kana mai da buɗe ƙofofin Allah haka sadu da Allah gaira mu'awwadi da za a kore ka ba to yau ya ra'aita to duk dai zai ci gaba da faɗa ma da za ka yi tarbiyya tun da ya ce akwai alkutubi don haka wai ya ra'aita idan ka ga ra'aikan wani abu mai ban shaya min mamaliki daga sarakuna to kalmar sarakuna ba sai na addasa wata ba daga wa a ce yanzu ɗayan manya ka gani su da wani abu irin motoci ko ne kana neman ilimi kuma kana so ka sadu da Allah da kyau da kyau to falfal ha an hoto sau da kai da wannan wasu ne duk ne ban shawa wasu ne duk kai dai ka yi nuhu na hawa malikin wajen Allah wallahu samar ke to sai yace kuma yau za ga lakta idan kai na a ke bisa ga madaukacin bisa da shi shi to sai ta ƙata zai sha su ta firka kamar ta tattagiya wayar musarra da ba kana wanda a korewa ba in ba ba kana wanda a kace mu wannan jiyan ba shi ne da musarras. falkar a yanto lokacin ka kiyaye adabar jalisi ladabi na abokin zama kuma sanidin mai mayar hijaka hankalinka da ma ya kulkashi ce ma ka dawo kuma falyastasim fannaka bil yadi bil yadi wanda adda karfi da nema falyastasim fannaka ka ya koma yana ya zabar shekar abin da ka ta sama abin da ya kanu in ka sha giya abin da suka ne da giyan nan ma'ana harka ta ta kasan ilimi da ya da ladabi to kai ya zan kuma ka jaye ma wannan abin don haka wa kuma ne ka zan ɗan lokacinka na ba almarya ɗin ne wakati murya yau da hila amsi hazinan kana mai kiyayewa kana mai ɗaurewa ajiyar sai ne da ciki shi ne ciki da al'auran walil hawa bisa kuma da masu kwarmato shi ne gaban mutum hazinan kana mai tsarewa lozo da harshenka wa hanyar kubbun nasa alama nafirin illa sa'idu alsinati don shi harshe bala'i ne بالدليل قيس لا مدنى كان يسن إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء انتواه بخزان فشي يخلص الجلغة بلسان سنجا زنبو فتى إذا إيه تصاحبه تريد أن تعبوتها تكين ذاك أبوتها أو تعالسل كل ذاك زمن تكيوه tufalta miska ne rairan jalan da ba wanda adda mammuna ɗabi'a ba wadda nani mai rauni alkahmadu wanda abun mu mai tsananin yauta shi kahmadu to kuma za ka zanta idan za ka yi uzla shi ne mutum ya tuɗe can daji yana ibada to yi ka zarka yi wannan uzurar zuri muhallati da bukatocin rayuwa ne da kullum mutum ya samu ku ya ce ya samu ishe ya samu gudu ya samu komai an san inda ya zuma ku to wanda ta duniya kenan kamar yanzu inda ana makaranta wurin gode ga dan adam kenan to shi shi ko ga wanda bai saduwa da Allah ni ai waɗanda kayayyakin aiki da tafiya da su mun ilmin hali da shi ne ilimin addini to ilmin hali wanda mai ta'alimi ne wannan wanda za ka san Allah ka san kuma shari'a shi ne insani wani kiyama kuma da tsayar jiki shi ne gina jiki al'auka da mai kari ke gina jiki abin da aka ba gina jiki mu ce dubul dubul ba abin da aka nuhi da shi ma'ana ka gyara zuciyarka shi aka ta gina jikinka to shi ne to sai ce wannan su mun san rayuwar mutum a ita annahu kiyayya kulli adin dukkan maki ko hadisi ya faɗi da iyali da rayuwar mutum yi kuta sayan da ake jin tsoro kuma a garo shi an mahi cutar sunyin dahi mutaƙalladi ne wanda ya rataye ya halakarin fata ga saurayi ita rayuwa tun da har da an ka dawo ba ke ce da ma'ana hadisin raja'ana minal jihadil aswar ila jihadil akbar sahabbai suka yi mamaki wani irin jihadi ya kai wancan ce jihadin musu shi ne mai gida ce jihadin na sai ayoyi da zai ce jihadi yake mutum ya tsara ya ta ya yi wancan jihadi don yin cikin zai cin jihadi ya ta zata da ke ko amsa ba a yi suna da ya ma yi sabo tun da bai don Allah to sai da ke kitinin wani irin mummunan maki shi a wanda kuma gashi ita rayuwa kenan nafsun amaratun bisu ya kama. kuma ga ga turu da kana ne haya ta huta rayu inda akwai akwai nafsul lawama ya akwai nafsul mudina inna ga wanga nafsul nafsun amaratun da su can cikin suratul yusuf kuma ubari nafsi inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim to amaratun bisu ita ta mu'mina ita mutum ne wanda turu da kana ne kuma haya ta huta rayu kaga ka ja bakan ka bala'i kenan kuma wata yadda kana so ne shi wannan rayuwar amma shi kawai yana nufin ka kai kashe ka kan yi da kamar dai zaki almuni da dai wanda ya dan auri ga kasa irin dai da kaza buru ya kashe ka to haka rayuwa take ai don haka alkirta ka hara sa'alin kai wanda an jawaya abin da ya kamata ruwa ne ya shi ta zahara. jami'in mai tsayayya shi ne mai kangara min haya ita ce rayuwa mutum da shi wanda tana kutsawa ne huwa ruwan hawa da rami na samurai kuma musamman da tana mai kididanci kangara kenan wadda ke karkacewa daga gaskiya bal a yi ka har zahara bin maujin taguwa rajifin wadda ke rawaraya bisa gare ka sa'isan wadda ke tsaro a abalan abara da jarin da mai tutawa kuma wanda karin gane ya tutawa shi ne rayalai allon da akwai mai tilenin ba da kuma mai cincinawa shi ne wanda aka izawa kuma ga shi ba akwai mai tilenin ba haka rayuwa take idan rayuwar mutum kenan ya zambe da a yi tarbiyyar ta ga tsakanin wani sai zan kamar kare ne wanda ba a yi tilenin ba da an riga shi sai zan an samu matsala sai kawo ma musu sai ya kama abin mutane don haka kare wanda zai da tilenin ma matsala ne ga murawa da ba su tilenin baka to don haka ka kashe abin ka makiyanka ita an rayuwar duk abin da ka so ka hana mata sassare sai sai ka huta mai kai daga makinci ma to talkatu da na kashewa a yi mace da'u shi an mai kwankwasa an fi hancin kulli jalan da dukkan mai mummuna hannu mai taurin kai da an kashe su sai a huta shi to sai ce wal katlu kashe iriyarun da har shi an raya ta kuma rana to sai a huta don haka ai su halaye ta ita wannan nafsu din ta ne su kai horanta tun da layin gudiya wani wata in ka kashe ta to shi katlu din akwai ma'ana katlu na kashe akwai ma'ana katlu na garwaya shi ne ce alhamdulillah mun san a azabaha mahi da wa ajazaha nau'in karyawa kumallonta wanda za a ce to Allah ke ta mallanta an hazarwa ya bi mayin da ruwa kusurar da mayin wa a zabi abulaji kuma wa da mahi kuma abulaji mahi sanyi mutum da giya na da haka an garwa ya ta in an ka garwaya giya da har tura wasu za ta yi daɗi to ai sai ka in ka garwaya ta da ɗabi'u na ƙwarai ka jaya amma rikin musulmi nan ka kawo nasin lawama ko nasin nuna ma'ina to shi an daidai da a garwaya giya da ruwa masu sanyi ne ko a bata da ruwa masu zai shi ne su kanu to ko ce wata sallahan kuma ka riƙe makami min ilmi ka daga sanin wannan to makamin da sare mai takobi mai kata hajji mai kata algirari tauhi ne wannan tauhi ne na kasa wa samhariyin kuma da wannan shi da samhari samhari wanda adda sulbi mai ƙarfi mai ƙwari wa alamta sani bi annaka sai ka kadara ce ta kawo muhadiran yuri mai hadari sifatul musaddaqa ne fi mas'alin da mataka mutasa'idin mai wahala mutasa'ili kuma wanda amma ɗaukakiya da tsoron ruwa to don haka ka makami ya rayu ka shi kan don haka wani wani za na mun san wanda an rawa wanda a ɗingi nan ya kawo wanda ke ruwa? kuma ya laika misalihin zai rike da makami kenan mutumin da ba rayuwa ce amma zai rike da tarbiyya ai bin su kayan koko wanda yana da salka kuma da yadda ba su da ruwa ya ruwa kun filma lati na cikin daji yi wani kenan ba da babu rai kenan ga mutum ga rayuwa ta amma za ta zama hajji da su sai tsira ta ga zagin manyan na ta misali da ta magabata saboda bai da tarbiyya don haka to nan ya nuna kai ya kai yanka ce to kakka dogara da ƙarfinka da dogara ka sai ce a wasan gidanka mai mutu mako بحول الله كلهم الله لما ذاتي لبدأ من بدأ يتبري أن كان من حول بجر ذلك تنجو في كثيرة وتنجو في سيئة مكانة عند سلمي كمكم الله الذين جاروا فينا لما ننصب الله فالله الله أنجو الشيء خير ما دلت المناعب اللي كبير يريد سلاك إيه in kan nemi taimako ne shi ne wa a hauku shi annabi ke sun da irin wanda aka roƙo wa khairun ayi shi asiyayyen mai karfa ne mai mulaya ne mai nasiha shi ke ma nan sai ai duk abin da Allah bai so ka za ka mai misalin ba wanda ya so ka shi abada ha abada kuma ya laifa bin da ba wanda aka karfa limoni da samun abin nan sai Allah bai karfa a gani don haka wal duk al'amarin da in lam yutihi idan Allah bai bashe shi ba to min mu'lan da mai taimakawa na bai zama min fata ga saurayi zuma na liji da samar shi shi da matukar zamani kamar yadda a sai mutum ya yi arziki a yi ta ba su sai a zamani Allah bai yi nuna ba bilaksu bilaksu hmm. to wal mulku mulki wal malakutu da sarauta harkar tutun sama dukkan zato duk jamka Allah ne don haka wala tanfud mashi'atu abinda mashi'a ta zartar suwa ya bihi da ɗan adam yin da ba a yi nisa don haka ba ma sannan su su mutane da ma yan adam dole ne ya da akwai wanda aka so da samun al'amari ne ko na na taɓa ya samu sauki kuma asarin akwai wanda aka yi a samun inda duniya inda hira. abadan har abada alaihi gare shi wa mustafa akwai wanda aka zaɓi irin annabawa mu ba'adi kuma akwai wanda aka nisanta a zanen mai irin sun bil amin ba'ura wa sanin duka bayi kuma akwai wanda aka yi wata mu duka bayi hukuncin Allah wa muraffatin akwai wanda aka tankwahe mu abada har abada ya zauna haka nan har ya haka nan wa muskan qalin Allahumma akwai wanda aka sa mu'ayyidi fil ma'ad rashin ayyidi fil ma'ad lahira wa mus'abi akwai wanda aka azurtawa a dadan kantashi fil ma'ad ga makoma a sa shi dadin kai kenan ya samu arziki wa muraffadin fi akwai wanda aka yalwata mu abinci fi hadhihi nan duniya wa mushazzaqin akwai wanda aka tsananta mu fiha wa mahrumin akwai wanda aka hana mu hawahu kuma muskadi akwai wanda aka ba wani abin da shukudu akwai shukuma akwai shukudu ita shukudu haka ɗaya a baka abu da kai aikin ko mishi shukudu kyauta kenan shi ko shukumu kamar tukunci haka bayan ka mai aiki sai a baka yan gajiya shi ne shukudu zama shukumu ke shukumu an ku shi shukudu to muskari akwai wanda aka ba haka ɗai mai aikin komai. muddin jami'in amma dukkanin su suna saduwa ne ila zuwa ga abin da ma abin da suke rabbul wara matalikin talikai haɗa ya rubuta shi Ku bayan Allah ya rubuta kudura ta nan ira irada Allah na nan sai kudura mun yi su jin akwai mai samu ne da ƙarzawa kuma hanyar da akwai wanda ke samu ne da naki man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu liman nuridu ya sharadi to ka gani hmm. don haka fal haqqu gaskiya wa kadai sun shi la'alil haqqi da masu gaskiya hmm. don haka la tusmi danganta sai an komi ne zaurin lahi ga wani Allah za ta bi da shiri in kai haka zaurin lahi ta'ala wa aiki ala hasabi da sadabi gwargwadon magana ka abin da shi ala hasabi da na ma'ana kai idan kana biya mutane su yi aiki kai ba za ka yi ba don haka duk abin da ka san ka faɗa to ka aikata shi kuma ta komi na mana ta faru ikamatan kana mai tsayuwa mai wasu da shata wanda ka yi abin da ka sha to ka faɗi ta abin ka tsakaita ka kwatanta bin ne da al'amura shine kwatanta gaskiya wata ka saka ka tsakaita ka ɗaukar ka abin da za ka iya wanda kuma ka dogara bi rabbi ka da mutane cin ka da madaribi ga abubuwan da za ha wasan gidan ka nemi ka nemi ƙarin al'ada ta taimakon ku daga gare shi tun da za a taimaka ma don ci dukkan biyan walin istinjali to sai ce ku gyaran ma a haka ya baka abin da hannuwan ka yi ta ranar masuwa abin sai ka gyara shi shi shayyan tarku ka gyara ma a hajji ba ka abin da hannuwan kai ta raunasuwa illa man amana wa amana wa amin amalan salihan wala ka yi babbin Allah sai ya ce hasanatin kai kar Allah ya rahim to to wa inwa aidan in ya sake rauni ka samu matsala kuma ya ta zaga lafi ai da na ko horon Allah laifin yi su da ai ba kulle ta يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقربوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور ومن يأس من رحمة ربي إلا الضالون لا تيأس من ولا إنه لا يأس من ولا القوم الكافرون يمين أبن جيتشي مي أشهد يأتي لك التوبة إن إصلاح نفس تأكد شكرا لذنك تيا إذن جاءنا ويا ويا لكي تتوبة to shi ne zai kamar wani abin nan wani gudun da wanga wuce ai to dama yi walbe girgije nan yana da tun rangon Allah shi ne kamar ta ce walbe ai mun san ruwan sama islubu yana gyara mastahara duk abin da lalace to shi ruwan sama na to ya gyara shi dihi da sanyi ne shi ne kankara shi abin da aka nihi ne nan yana son ya kamanta kamar barakar da mutum ya yi sai ta ko gyara da awwal farko ma wa haka ya daka ka gyara duk abin da hannun ya lalata to barakar da mace ta gyara kamar ruwan sama ne lokacin da suka sabko da ƙarfi duk suka sa shuka duk ta kwaɗi to ai da bayan nan sanyin za su sake tawa sai su sai su rama wannan bata da sun kai sai zan sanyi wannan ruwan sama sai zan ya gyara shukar dan mafahala abin da ya lalace wanda ya yi shirkin abin da an maganin abu in ya kyage mun san an yi hasa a ɗinke shi da bisirari da jiya. shi ne ta sallah to min ne shi kan wani ne shi kan yan gado ce da ka gyara abin da hannun ka ya rawar suwa to shi an daidai da ruwan sama ya lalata abu ya kawo sanyi ya gyara shi to ce da haka ko ko wani gama Allah ba kullum ba ce shi an daina wanda maganin abin da ya tsage an daina shi da allura da sinjiya don haka warkar ka hau jawabal azumi in garma ta niyya ta kudi na gaskiya murtalan kana mai suka don haka fama na muda fil majja ghairul mujwadi ghairul mujwadi wanda duk da kokari to fama na muda ba zai samu hujji ba fil majja ko كان بجد لا بجد بجد لا بجد كل مجد فهل جد بلا جد بمجد bi shi ka shekani ulul ka abin imam al-awali ce ce duk kan gama tiya da to himmomi da mun manufarci to sai ce wal kurhu kuma ka sukan yashi yar kudun ka sukan yi nan dokin fi mai dani fi mai dani za ka ga wancan hajji don haka ne mai jiddi samun mai kokari da ga wannan abin da ya karda wani yumuru da samun wanda bai da kokari wanda ke sassanci a mustawa ba su dai don haka da ma ai ba yanzu ba wala da sabahi ya kun ahmadu sura ahmadu sura gode mata shi da shi ne kawai halaka kai tsaddare hmm. to ana gode mai ne da sabahi in sabahin ta yi hmm. ni suka yi ma'ana idan ka je maki da kawai wahala lokacin da kana da shi aka mata shaidar haka in ka girma za ka ji daɗin kamar su bahin da ka yi zaman mai karkace ko yana ma shi mutane sun ce ma ko da su bahin kai sai kana nan da fito in kai ta tafiya da dare sai ka ce lalle na ji daɗin ta yadda don na ƙara ma mm, haka ne dama a fi ayyamin fi ayyamin kafira da mm. fi sauri fi ayyamin qalila kuma wani a riba dama wurin cin ba ne riba gamsuwa ga ta kasuwanci yake alkud da waɗanda suka waɗanda ɗan kasuwa da suka abuci kasuwanci hmm. to wurin riba suka gode ma kasuwanci to sai ce wal wajhu yin shi haɗin alamar ramahu ya alal aidin mazabi ajjal wa majahilin malar kaɗa bi tajaja sulun wa lafiya du nisan sadi yana dawo wannan zara fiye a talib islamu shaitanin da yin musulmi duk dai nan zai ci gaba da faɗin abubuwan da ke cewa lalle ba za ka same su da su kayi kokari da shi ya zuwa da kuma sa'uwa da ka kawo matsala to sai gaban Allah sun gobe sai mu ci gaba to za mu tashi wa lewar shi haɗe alamar ranahu to duk waɗanda abubuwa da suka yi duk waɗanda abubuwa da suka yi duk sanar lande ya kai mu ga mallan dan nasiru ne sake mika mu gare shi za hmm. ka kamar ya aita mutu yanzu dai ya nuna akwai harkar sufanci waɗanda dole sai ka gula dubba kaza kaza sai can ƙarshe zai nuna mutu rayuwa tana da matsala in ba a samu wanda ya tace ta ba na haka in kana so a tace ta ma to ka ɗaya sabka ga dan wani wani karsakarta amal khabiri biha in ka haɗu da wanda ya santa to can zai za mu kai wannan baiti insha Allah alhamdulillah duk wannan ne ya faru tare da taimakawa da malam Muhammad Nasir na malalari a yaba muna roƙon Allah ya saka mishi da alheri Allah kuma shi ƙara mishi buɗi kuma Allah ya sa ayyukan mu duka su zama dan neman yarda shi albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam